لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم أسبر شدا قوة رمضان باين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر دبوت يد تاريخ دو دا أربعين wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin suratul qalam yau insha Allah ta'ala za mu tashi a suratul mulk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعم سورة الملك سورة ودى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ya yi magana a cikin waɗansu hadisai dangane da ita wannan sura al'imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu tirmidhi da ibnu maja sun rawaito hadisi daga abu huraira allah ya dare shi yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna suratan min alquran 30 aya shafa'at li sahibiha Hatta غفر له تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير manzo Allah ya ce wata sura daga cikin surorin Alƙur'ani. sura tana ɗauke da ayoyi guda talatin. ta nemi ceton wanda yake karanta ta a wurin Allah har sai da Allah ya gafarta mai zunuban shi wannan surar ita ce suratu tabarakallazi biyadihi almulk maza Allah ya tabbatar da cewa wannan surar sura ce wadda tana daga cikin surori waɗanda suke ceton mai karanta su a wurin Allah subhanahu wata'ala har ya samu gafara Allah ya samu gafara zunuban shi a wurin Allah mai girma da buwaya sannan har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam ahmad da kuma aljami' na imamu tirmidhi hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu an yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabaraka alladhi bi yadihi almulk jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowane dare baya yin bacci har sai ya karanta alif lam mim tanzil suratu sajada sannan ya karanta tabarakal ladhi bi yadihi almulk wayannan surorin guda biyu bazan Allah baya yin bacci da daddare sai ya karanta su saboda babban sakon da suke dauke da shi da kuma buƙatuwar a ce wannan sakon yana daga cikin ƙarshen abin da mutum ya ƙare rayuwar shi ta wannan wunin da shi sannan ya zo har ila yau a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa suratu tabaraka hiya al-mani'a suratu tabarak ita ce mani'a wadda take hana mutum take kare mutum bana take kare shi daga azabar kabari idan ya mutu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci cewa ita wannan surar tana daga cikin sabubba waɗanda suke sa mutum ya samu kariya da tsari daga azabar kabari idan aka sa shi a cikin kabarin bayan mutuwa da sauran nau'o'i na falala mai yawa wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa dangane da wannan sura akwai hadisai da yawa waɗanda ba su inganta ba amma dai akwai hadisai ingantattu dangane da falalar wannan surar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa take da sunaye daban-daban waɗansu malamai suna kiranta kamar yadda yake a mushaf ta shahara cewa suratul mulk amma abinda ta shahara da shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabban manzon Allah shine suna kiranta da suna suratu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk a haka suke kiranta da sunan na jumlar a farko a cikin ayar waɗansu kuma daga ciki suna kiranta da suna almani'a kamar yadda ya zo a wancan hadisin da ya gabata cewa manzon Allah ya ce al mani'a tana hana azabar kabari Abdullahi ibn Mas'ud ya ce shi yasa muke kiranta da suna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muke kiran wannan surar da suna almani'a saboda tana hana azabar kabari waɗansu kuma suna kiranta da suna al-munjiya mai kubutarwa bana mai kubutar da mutum daga azabar Allah da sauran sunaye ne wanda malamai suke kiranta waɗansu an ciro su ne daga ita wannan surar cewa al-mulk ko tabarakan ladhi yadihi al-mulk waɗansu kuma sunayen an ciro su ne daga wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa dangane da wannan sura mai albarka saƙon da wannan sura take ɗauke da shi tana ɗauke da manya-manyan saƙonni daga cikin saƙonni da take ɗauke da shi shine tana so ta yi bayani ne akan girman Allah subhanahu wata'ala da kuma ƙudirar Allah tana ɗauke da manya-manyan sakonni wayanda za su nuna mana girman Allah da kuma ƙudurar Allah da ikon Allah a kan komai sannan saƙo na biyu da take ɗauke da shi tana ɗauke da hujjoji da dalilai wayanda suke nuni akan kaɗai takar Allah subhanahu ta’ala cewa Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya daga wannan sura tana da hujjoji da dalilai wayanda suke tabbatar da haka sannan sako na uku da take dauke da shi tana dauke da gargadi da kuma tsawatarwa dangane da waɗanda suke ƙaryata tashin alkiyama da kuma ƙin yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na alqur'ani sannan kuma ta yi ishara a nan, a wani ɓangare na irin falala da sakamako wanda Allah zai bayar ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga waɗannan sune muhimman sakonni wanda wannan sura mai albarka take dauke da su sura ta fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk alladhi bi yadihi al-mulk wanda mulki yake a hannun shi tabaraka ma'ana ta'azama ya ɗaukaka ya girmama alkhairin shi ya yawaita falalar shi ta tabbata shine ma'anar tabaraka suka ce ma'anar shi tabaraka shine ta'azama ya girmama ya ɗaukaka ko kuma ya zama tabaraka daga albarakatu ma'ana alkhairin shi ya yawa alkhairin shi ya dawwama baya yankewa da haka wannan shine ma'anoni guda biyu da kalmar tabaraka ko kalmar albarakatu take dauke da shi shine kasratul khairi wa thubutihi ko kuma at-ta'awum wa ta'ali girmama da kuma daukaka ko kuma yawan alkhairi da kuma tabbatar alkhairin wanda ba shi da iyaka daga duka ma'anonin guda biyu sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. Allah madaukakin sarki al-azimu ne babba ne mai girma ne shi babu wani mai girma irin Allah subhanahu shi ne al shi ne ma'anar tabaraka sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ne mai yawan alkhairi wanda alkhairin shi ba shi da iyaka baya yankewa sannan kuma shine mai tabbataccen alkhairi wanda babu ranar da za a ce wannan alkhairin ya ƙare da aka tabarakan ladhi bi yadihi wanda mulki yake a hannun shi shine Allah ya ɗaukaka ya girmama sannan alkhairin shi ya yawaita alkhairin shi ya tabbata baya yankewa wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan kuma shi mai iko ne akan komai wannan ayar ta farko ta dunkule mana manufa ta farko daga cikin manufofin wannan sura girmama Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da kudura da iko na Allah akan komai daga a farko Allah ya tabbatar ma kanshi cewa ne allazi bi yadihi Shi ne wanda mulki yake a hannun shi daga mulkin gaba ɗaya na Allah ne kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa lahumma, malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الله يجي كتي اللهم كتي ya Allah. kai ne malikal mulki kai ne mamallakin mulki mulkin naka ne kai ka mallake shi sannan kuma malikal mulki tu'til mulka man tasha kai ne kake bayar da mulkin ga wanda kaga dama kenan mulkin naka ne a hannunka yake ya tabbata cewa alladhi bi yadihi almulk daga nashi ne shi yake bayarwa ga wanda ya ga dama sannan wa tanzi'ul mulka mimman tasha kai ne kake fizge mulkin daga hannun wanda kaga dama domin ba karba ake yi ba duk wanda aka ba mulki ba a karba da sau dadin rai da kwanciyar hankali sai dai a fizge mulkin daga hannun shi dan haka Allah ya ce wa tanzi'ul mulka mimman tasha ya Allah kai ne kake fizge mulki daga hannun wanda kaga dama ko yana so ko baya so in mai mulkin ya ga dama zai fizge a lokacin da ya ga dama domin mulkin nashi ne shine allazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah din wanda yake tabaraka wanda ya girmama ya daukaka mai yawan alkhairi wanda mulki gaba daya a hannun shi yake shine kuma mai iko akan komai duk wani abu Allah yana da ikon yin wannan abu da yana aikata duk abin da ya ga dama da ikon shi daga nan damar shi shine ma'anar wa ala kulli shay'in qadir al shi shine mai iko akan komai babu wani wanda yake da kudura kamar Allah subhanahu wata'ala a cikin kudurar shi ne yake gudanar da halittu yake yin abin da ya ga dama da kudurar shi ya halitta halittun ya samar da duniyar sama da ƙasa da dukkanin abin da kake gani wannan ya faru ne da kudurar Allah subhanahu wata'ala shi yake da kudurar caccanza zamani ya kawo dare ya kawo wuni ya kawo sanyi ya kawo zafi shi yake da kudirar saukar da ruwa ko kuma ya ɗauke ruwan yi fari shi yake da kudirar ya halitta halitta wannan kala daban wannan kala daban shi yake da kudirar ya azurta wannan ya talauta wannan duka wannan a ƙarƙashin kudirar Allah subhanahu wataala yake gudana wanda ya tabbata cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai wani abin in ya ga dama yayi da sababi in ya ga dama kuma da kudirar shi yayi abin babu sababin da ake samar da abin da shi in ya ga dama ya sanya sababi na samar da ɗan adam shine a samu aure tsakanin namiji da mace a haifi mutum in ya ga dama kuma ya halicci mutum tsakanin mace kawai babu namiji kamar yadda ya halicci annabi Isa alaihi salam in ya ga dama kuma da kudirar shi ya halicci mutum ma babu macen babu namiji. kamar yadda ya halicci annaba Adam alaihi salam da haka shi ala kulli shay'in qadir ne dan ya sa wani abu ya zama sababi ba shi yake nuna sai da wannan sababin yake iya yin abu ba yana iya yin abu a koyaushe a duk lokacin da ya ga dama a duk lokacin da ya nufi saboda shine mai cikakkiyar kudura shine al-muqtadir shine al-qadir shine kuma ala kulli shay'in qadir shi yasa ya halicci sama ya halicci ƙasa yake gudanar da sama da ƙasan da abin da yake cikin su saboda halittu su gane cewa shi yana da ƙudura akan komai Allahu allazi khalaka sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل ilma. Allah ya ce Allah ne wanda ya حالتي سمي guda bakwai sannan ya halitti kasai irin sama din su ma guda bakwai sannan shi ne yake saukar da al'amura tsakanin sama da ƙasa ɗin duka wannan yana yi ne lita'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir Don kusancewa Allah yana da iko akan komai duk abin da ya ga dama zai yi in ya ga dama yanzu ya ikon kowa ya mutu a nan take kowa zai mutu in ya ga dama kowa ya rayu kowa zai rayu in ya ga dama kowa ya zama mai imani kowa zai zama mai imani in ya ga dama kowa ya zama kafiri kowa zai zama kafiri in ya ga dama wasu su zama masu imani wasu su zama kafirai haka za su kasance shine wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai babu wani abu wanda yake gagarar Allah subhanahu wataala kuma a ikon nashi da gudanarwar shi duk abin da yayi kuma babu wanda ya isa ya ce mai me yasa yayi ko me yasa bai yi ba saboda la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayar Allah dangane da abin da yake gudanarwa na ikon shi da ganin damar shi bayi ne suke yin abu a zo a yi musu hisabi a tambaye su me yasa suka yi kaza me yasa ba su yi kaza ba daga wannan ayar tana nuna mana girman Allah da kuma girman kudirar Allah subhanahu wataala wanda ya wajaba mutum ya sa shi a cikin zuciyar shi ya rinka hararo da cewa lallai Allah Allah yana da girma Allah mai ɗaukaka ne Allah mai daraja ne Allah mai matsayi ne mai iko wanda babu wani irin Allah subhanahu wata'ala الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور شيدي الذي بيده الملك وانده يتكما على كل شيء قدير har yanzu dai Allah zai khalaqa mauta wal haya shine wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa kenan yana tabbatar mana cewa mutuwar da rayuwar al'amari ne wanda yake wujudi ba al'amari ne wanda yake adami ba da haka akwai mutuwar kuma akwai rayuwar shine ya halicci mutuwar shine kuma ya halicci rayuwar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai sa a zo da mutuwa a sura ta rago za a zo da ita a tsayar da ita tsakanin wuta da aljanna ɗan wuta su ganta ɗan aljanna su ganta sai Allah ya umarni a yanka ta sai a yanka mutuwa sai a ce ya ahlal jannati khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut ya ku ɗan wuta ku ci gaba da dawwama ba mutuwa ya ku yan aljanna ku ci gaba da dawwama babu mutuwa mutuwar an riga an gama da ita kenan an yanka mutuwar babu wani abu sunan shi mutuwa daga wannan lokacin da haka Allah ya ce allazi khalaqal maut Allah shine ya halicci mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa kuma ya kaddara su akan 'yan halittu gabaci daya babu wani abu mai rai wanda Allah bai kaddara mai wannan rayuwar da kuma mutuwa ba kamar yadda Allah yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai ɗanɗani mutuwa kamar yadda kuma yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai manzon Allah zaka mutu su ma din za su mutu haka kuma Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun ba mu sanya ma wani dan adam kafin kai dawwama ba ba wani mutum da Allah ya rubuta cewa zai dawwama har abada kowa sai ya mutu daga Allah ya tsara ma mutum mutuwa guda biyu da kuma rayuwa guda biyu huwa allazi khalaqakum thumma thumma yuhyikum thumma yumitukum huwa allazi huwa allazi ja'ala lakum al-ardha thumma huwa الذي خلقكم thumma yumitukum thumma yuhyikum shine ya halice ku sannan kuma ya kashe ku eh, wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum asali matattu ne ku babu ku shine wa kuntum amwatan mutuwa ta farko kenan kafin Allah madaukakin sarki ya halice ka matacce ne kai shine wa kuntum amwatan sai sai fa ahyaakum sai ya raya ku wannan shine rayuwar da muke yi ta duniya tun daga cikin mahaifa shine fa ahyakum sai ce thumma kuma sannan zai sake kashe ku mutuwar da kowa zai yi kenan a bayan ƙasa thumma yuhyikum sannan kuma zai sake tayar da ku bayan wannan mutuwa shine qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa atarafna bi dhunubina ka raya ka kashe musu biyu kuma ka raya musu biyu da shine ma'anar wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum da Allah shine ya halicci rayuwa sannan ya halicci mutuwa sannan ya tsara gudanar su a cikin halittu gaba ɗaya babu wani daga cikin halitta wanda zai tsallake wannan kofar ta mutuwa Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne ya dora su akan halittu Allah ya ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda ya jarraba ku ya gani wane ne zai fi kyan aiki a cikin ku daga an halice ku ne a nan duniya an raya ku domin a ga wane ne zai fi yin aiki mafi kyau wanda zai fi samun kusanci da Allah subhanahu ta'ala shine liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al'arshin shi yana kan ruwa kuma Allah ya yi haka ne dan ya jarrabe ku ya ga wane ne zai yi mafi kyan aiki a cikin ku me ake nufi da ahsanu amala aiki mafi kyau al-imam Abu Ali al-imam Abu Ali rahimahullahu ta'ala yana cewa Uzayd ibn Iyad an tambaye shi dangane da faɗin Allah madaukakin sarki ayyukum ahsanu amala sai ce abinda ake nufi ana nufin akhlasuhu wa aswabuhu aikin da yafi kowanne ikhlasi yafi kowanne zama daidai shine ahsanu amala idan kana so aikin ka ya zama ahsanu amala sai ya zama aiki in zaka yi shi dan Allah kadai zaka yi babu riya a ciki babu shirka a ciki sannan abu na biyu ya zama aswabuhu aikin ya zama daidai sai aka tambaye shi me ake nufi da akhlasuhu wa aswabuhu shine yace akhlasuhu ma kana lillah wanda ya zama dan Allah aka yi shi aswabuhu kuma shine ma kana ala hadi rasulillah shine wanda ya zama akan karantarwan manzon Allah da aka ji aikin da bai cika waɗannan abubuwan guda biyu ba Allah ma ba zai karbe shi ba ballantana ya zama ahsanu amala sai ya zama duk aikin da zaka yi a duniya kafin ka yi shi ka tsaya ka duba ka ga danwa za ka yi idan ya tabbata dan Allah za ka yi ya cika ɗaya kenan saura ɗaya shi ne ka tsaya ka ga kuma ya manzan Allah ya ce a yi idan ya tabbata yadda manzan Allah ya ce a yi kake yi sannan ka yi dan Allah to ka shiga cikin wayanda suke ahsanu amala wayanda suke kyakkyawan aiki ko mafi kyan aiki wanda Allah yake karɓa daga idan yi dan Allah baka yi yadda manzon Allah ya koyar ba Allah ba zai karba ba idan kai daidai da yadda manzon Allah ya koyar amma baka yi dan Allah ba Allah ba zai karba ba yaushe ne zai zama ahsanu amala shine sai kai dan Allah kai daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama kai kyakkyawan aiki ko mafi kyan aiki sai Allah ya ce wa huwa shi din da allazi bi yadihi al-mulk wanda mulki yake hannun shi shine Allah shi din al-aziz mabuwayi ne shi sannan kuma al-ghafur mai gafara ne shi dangane da zinuban da bayi suke aikatawa al-aziz suna ne daga cikin sunayen Allah mafiya kyau wanda Allah yake yawan kiran kanshi da wannan sunan a cikin al-Qur'ani anan ya kira sunan shi da cewa al-aziz Allah mabuwayi ne idan an ce al-aziz ana nufin wanda ya buwayi kowa ya gagaru kowa ya fi ƙarfin kowa babu kuma wanda ya isa da shi sai abin da ya ga dama zai aikata abin da ya ga dama zai bari kuma babu wanda ya isa da al'amarin shi wannan shine al'izza shine buwaya ya buwaya kowa yana ƙasa da shi shi kuma yana sama da kowa shine ma'anar al'aziz da haka Allah al'azizu ne mabuwayi ne ta kowane irin bangare da kowane irin janibi babu wanda yake sama da Allah babu ma daidai da shi balle ai sama da shi babu kuma wanda ya isa da al'amarin Allah Allah ya ce ayi ya ce ba za a yi ba ko Allah ya hukunta shi ya warware babu wanda ya isa a wannan a ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wata'ala da haka Allah al'azizu ne da haka izza gaba ɗaya a wurin Allah take shi yasa Allah ya ce walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mini duk inda mutum ya bi ya je samo buwaya da daukaka in dai ba a hannun Allah ba to ba zai samu ba sai kaskanci a rayuwar shi daga Allah shine al-aziz daga duk wanda ya dogara da al-aziz to ba zai taba kaskanta ba a rayuwar shi in kaga mutum ya kaskanta to bai san al-aziz bane kuma bai yi roko da al-aziz ba daga saboda kasancewar Allah shine al-aziz to duk wanda ya dogara da shi to sai ya sami izza a duniya da lahira baya taba kaskanta ba a taba galaba akan shi inda mutum ya rike al-aziz shi yasa hatta al-qur'ani Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa wa innahu kitabun aziz littafi ne mabuwayi saboda babu wanda ya isa ya galaba akan al-qur'ani kamar yadda duk wanda ya rike hujjoji na al-qur'ani babu wani mutum a bayan ƙasa da ya isa ya galaba a kan shi da hujja duk yanda za a buga da shi ba za a iya galaba a kan shi ba saboda me saboda ya riƙe Alƙur'ani wanda yake al'aziz ne wanda yake saukacce ne daga wurin al'azizul hamid wanda yake mabuwayi da haka izzar Allah da izzar da ya saukar a cikin alqur'ani take sa ba a iya yin galaba akan wanda ya riƙe Alƙur'ani ko ya riƙe Allah subhanahu wata'ala ta kowane irin jani da Allah madaukakin sarki shine al-aziz sannan kuma al-ghafur mai gafara Allah shine mai gafarta zunubai duk yanda tarin zinubin ya kai idan a duniya kai ka fi kowa zinubi a lokaci ɗaya idan ka nemi gafara Allah a take a wurin Allah ya ga dama sai ya kankare ma zinuban gaba ɗaya shine al-ghafur shi yasa Allah madaukakin sarki yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce ka ce musu ya ku bayina wayanda suka wuce gona da iri a wurin safan Allah da zunubi kada wannan ya sa ku ɗeba tsammani daga rahmar Allah me yasa Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an domin shi Allah gafarta zunubai gaba ɗaya yake yi shine aikin shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisul qudsi hadisin Abu Dharr Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Allah ya ce ya ku bayina zinubi kuke yi da sako dare da rana ni kuma aiki na da sifata shine gafarta zinubai gaba daya abinda kawai nake bukata ku nemi gafarata ni kuma zan gafarta muku idan kun nemi gafara shi yasa mutum yakan iya yin zunubi mai tarin yawa ya cika sama da ƙasa saboda yawan shi amma rana ɗaya ya yi tuba ya nemi gafara Allah da cikakken tuba a wannan rana Allah ya kankara zunuban gaba ɗaya ya dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi saboda me saboda yana da ubangiji wanda yake al ne shi kana da Allah wanda yake shi al ne yawan zunubi baya damun shi tarin zunubin da adadin zunubin bai damu Allah ba abin da ya dame shi ka fahimci cewa ka yi zunubi ka nemi gafarar ka tuba shi kuma ya karɓe ka ya gafarta maka daga babu wani mai afuwa da gafara a duniya irin Allah subhanahu wata'ala daga da yawa zamu ji Allah yana sifanta kanshi da wannan sunan na cewa wa huwal ghafurur rahim mai gafara ne mai jin kai wani lokacin ya sifanta da sunan da sifar mubalaga wa huwa al ghaffa ya zama shine al ghaffa mai yawan gafara maimaitawa lokaci bayan lokaci idan kai yau ka nemi gafarar ya gafarta maka gobe ma in ka sake kaucewa ka fada ka sake nema ya sake gafarta maka jibi ma idan kai ya sake baya gajiya da gafarta zunubi daga Allah al-ghafur ne daga saboda izza izzar ba ta sa kuma ya ƙi gafarta laifi idan an yi mai domin idan an ce mutum yana da izza da buwaya galibi idan ka taɓo shi sai ya nuna ma izzar shi to sai Allah ya haɗa sunayen guda biyu dan kakka tsorata shi aziz ne a wuri ɗaya kuma gafur ne ga izzar kuma ga gafara ba izzar ce kawai babu rahama da gafara ba shi yasa da yawa in ya tashi a Qur'ani wani wurin sai ka ji ya ce wa huwal azizul ghafur wa huwa al-azizul hakim wa huwa rahim mai rahama mai jin kai mai hikima mai gafara sai ya haɗa izzar da waɗannan saboda ka dauka da ka dauka izzar kawai izzar za a nuna maka a koyaushe a'a akwai izzar kuma akwai gafara akwai tausayi akwai jin kai na Allah subhanahu wataala shi yasa yace wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar Allah ta gama komai da komai ba inda rahamar Allah ba ta shiga daga ba ka nuna wani ka Allah ba zai gafarta ma wani ba zinaban wani sun wuce Allah ya yafe mai kana faɗar wannan sai Allah ya rusa aikin ka gaba ɗaya shi ya gafarta ma wanda kake cewa Allah ba zai gafarta mishi din ba daga babban abin da Allah yake bukata kofar tubar Allah a buɗe take neman masu tuban kawai ake yi su tuba Allah ya karbe su ya yafe musu abin da yake tsakaninsu da Allah subhanahu wataala kaga Allah ya rufe ayar da cewa wa huwal azizul ghafur Allah mabuwayi ne shi sannan kuma mai yawan gafara mai gafarta zinubai الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين har yanzu ne Allah madaukakin sarki allazi bi yadihi wanda mulki yake hannun shi wanda shine ala kulli shay'in qadir wanda shine ya halicci mutuwa da rayuwa wanda shine al ghafur har yanzu dai shine allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shine wanda ya halicci sammai bakwai guda gaba ɗayan su tibaqan wata akan wata shine ma'anar tibaqan wata saman sai an wuce wata za a je wata sai an wuce wata za a je wata wanda yake tabbatar maka da cewa sammai din da Allah ya ce ya halitta guda bakwai ba a wawwatsa suke ba wata a dama wata a hagu wata a gabas wata a yamma a'a wata ne akan wata daga duk wani bincike na kimiyya da za a yi wanda zai nuna ga wata duniya a gefe ga wata a gefe ba wannan su ne samman da Allah yake magana ba wayannan ba su ne samman da Allah yake halitta yake magana akan su ba waɗanda Allah yake magana a kansu a nan yana maganar sama ce wata akan wata sai an wuce wata sannan za a je wata ita ma sai an wuce ta saman sannan za a je wata saman juna suke ba a gefen juna suke ba da haka Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai tsibaqan wata akan wata bayan ya musu irin wannan halitta da irin wannan kyakkyawan tsarin wanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ɗaga sama alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha shine ya daga sammai gaba daya ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba ba wata fila da muke gani an kafa ta daga ƙasa ta tara sama duk girman saman da take da shi daga a haka Allah ya halice su ya tsara su da irin wannan tsarin shi yasa yace ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba ta ganin wani bambanci ko wani saɓani a halittar Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai rahama wanda cikin rahama shi ne da ikon shi da ƙudurar shi ya sa ya yi irin halittu wannan tsarin na halitta wanda duk halittar Allah da ta kani sai kaga alama ta na tasirin rahamar Allah a jikin wannan halitta da haka ba za ka ga wani saɓani a halittar Allah ba yanda ya tsara komai ya daidaita shi haka abin yake gudana babu sabani a ciki ba za ka ga dare da wuni suna kai kawo ba suna rikici tsakaninsu wanda yana cewa sai ya tsaya wanda yana cewa sai ya tafi ba za ka ga rana da wata suna rikici tsakaninsu ba ba za ka ga tsakanin tsarin halittar da Allah ya yi ma ɗan adam da sauran halittu kaga wani tafawun a ciki ba kaga wayannan hannayensu na jan ƙasa wayannan kuma hannunsu baya jan ƙasa kaga wayannan kunnensu ya kai ƙasa wayannan kunnensu bai kai ƙasa ba tsarin kowane jinsin halitta Allah ya tsara su ya zama daidai da daidai ma tara fi khalqir rahmani min babu wani sabani a tsarin halittar Allah subhanahu wataala shi yasa a wani wurin Allah ya yabi kanshi da yabo dangane da irin tsarin halitta na Allah yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin tsarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka da buwaya ta tabbata ga Allah wanda yake shine mafi kyan masu halitta babu wani mai halitta irin tsarin halittar Allah subhanahu wata'ala da haka ma tara fi rahmani min tafawud a cikin dukkan halittu gaba ɗaya. duk da ana magana akan halittar sama ne to ba sama kawai ba a kowace halitta ka kalla ka kalli halittar yatsinka na hannu ka kalli halittar jikinka wa fi kuma afala tubsirun duka ma rafi fi rahmani min tafawud zaka ga daidai da daidai a wurin tsarin halitta shi yasa koya aka samu matsala komi kankantar ta na halittar sai an gane a tsarin mutum ko da in rabin inci aka cire na tsawon wata kafa daga cikin kafafuwanka guda biyu sai an ga ka koma kana danje shi babu wani bambanci komi kankantar shi da zai bayyana sai an ga alamar shi a zahiri daga Allah madaukakin sarki tsari yake da shi kwarewa yake da ita a wurin halitta wanda ya zamanto ahsanul khaliqin da aka yace ma tara fi khalqir rahmani min tafawut sai yace farji'il basara ka sake mayar da kan idanka ganinka ka mai da shi sama ɗin ka duba ko kuma ka duba sauran halittu da kake iya gani hal tara min futur ko zaka ga wani tsagewa a jiki ko wani hujewa na halitta ga saman nan daga nan zuwa shekara mai zuwa kai ta kallon saman farji'il basar kana duba kallon kana sake maimaitawa ka gani hal tara min futur zaka ga wata kofa ko wata tsagewa ko wani yanka da za a ce yau gari kaza ana buƙatar a taru za a je aikin gayya saman mu ta fara samun matsala za a je ai ciko Allah ce kowa ya sa ido ya duba ya gani shekarun da saman ta yi a duniya tun daga halittar ta zuwa yau farji'il basar hal tara min bai da idan ka gani ko za ka ga wani hujewa ko tsagewa a jikin sama idan ka duba ba ka gani ba Allah ya ce kun marji'il basara karratayn ka sake komawa ka duba kada ka yi saman kallon tsoro ka tsaya kai ilimin saman ka duba ta da kyau ka gani tunda yanzu kallo ne kawai na ɗaiɗai ake yi iyakan abin da mutum yake hangowa da haka kun marji'il basara karratayn ka sake maimaita kallon da dubawa ka je jami'a ka yi karatu ka karanta ilimin geography ka san saman yanda ya kamata ka je ka duba ta ka gani hal tara min futu zaka ga wani tsagewa ko wata huda a jikin sama wanda zaka iya cewa akwai wata matsala a wannan tsarin halitta har yau ba a samu wata halitta daga cikin halittun Allah wadda ta nuna matsala a jikin halittar sama ba babu ita tun daga lokacin da Allah ya halicci sama har zuwa yanzu daga anan Allah kalubalantar halittu yake yi gaba daya farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn a sace komawa a duba ayi bincike mai zurfi ba bincike na sama sama ba ko za a gano wata matsala ko wata illa a jikin sama shine thumma rji'il basara karratayn Allah ce komi duba wanda kai komi kallon da kai yarji'u ilayka al-basaru yanqalib ilayka al-basaru khati'an ganin naka zai dawo a kaskance bai ga wata matsala ba bai ga wata illa ba ba wani abin da zaka iya gani na illa komi duba wanda zaka yi wa huwa hasir yana nadama da kaskanci na cewa bai iya ganin wani abu na matsala a halittar Allah subhanahu wata'ala ba ba mai a sama ba da take da nisa da sai a sama za ka hango ta wanda iya kallon mu galibi iyakaci mu kalli sama mu ga girgije da yake yawo a sama wani ma watakilan an ce sama yana ganin kaman girgijen ne sama yana ganin girgijen an ce ina sama wannan hadarin da girgije da yake gani yana ɗauka kamar shi ne sama an ka je girgije ba kai komai ba a sama yadda kake hango girgijen nan daga ƙasa haka wanda yake cikin sama a cikin jirgi haka yake lekowa ta windo yana hango girgijan gashi can a ƙasa an yi mai nisa daga saman ake magana haƙiƙanin saman ita ake magana a duba a gani daga Allah ya ce za ka rinka dawo duk idan ka zai dawo maka a wulaƙance a ƙasƙance ba tare da wata natija ba ba za ka iya ganin wata matsala a halittar Allah ba daga ba ma can nesa ba ga kai karan kanka kai ma halittar Allah ne ana so a jikin halittar ka nuna wani abu kwaya daya da Allah ya halitta ya sa kai tunanin cewa wannan abin dama a wuri kaza aka sashi kai tunanin wani abu kwaya daya cikin ɗaruruwan halittun da suke jikinka kai tunanin dama a cire kaza daga wuri kaza ko a cire wani abu a baka a ce a ina kake ganin ya fi dacewa a sashi kaga yadda zai zama kaga yanda halittar taka za ta koma daga duk wani abu da Allah ya halitta a jikin mutum akwai aikin shi akwai amfani shi duk wani abu da aka aje shi a wani wuri a jikin mutum to duk duniya in za su taru su gama su ba wanda zai iya kawo wani wuri da ya fi wannan wurin cancanta a sa wannan abu dan da akwai da yanzu yanda ake dashe-dashen gabobin jikin mutum a ci gaban zamani da kaga yanzu an fara cire wani abu daga wuri kaza ana mai da shi wuri kaza amma har yau ba wanda ya isa ce ga wani wuri da ya fi dacewa da wani abu a mayar da shi wurin ba wanda ya isa daga Allah madaukakin sarki mahalicci ne ƙarshen al'amari kenan daga ƙololuwar halitta ta ƙare a halittar Allah subhanahu wata'ala daga yace thumma ji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khati'an wa huwa hasib haka wannan dangane da abin da ya shafi duba kenan da halittar Allah da kallon sama din shi yasa ma a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj Allah yace me yasa ba sa kallon sama da take saman su nazari akan halittar sama su ga kaifa bane su ga irin ginin da muka yi ma sama su ga wanda irin gini ne wannan Allah ya yi a ce irin girman saman nan gaba ɗaya da ta lulluɓa duniya amma babu matokara da ta tokare ta su kalli irin ginin da muka yi sama ne afalam yanzuru ila samai banai naha. wa zayyanaha kuma yadda muka kawata saman muka yi mata ado sannan abu na uku Allah ya ce wa malaha min furuj babu wata kafa kuma ta hujewa a sama duk da wannan girman da wannan tsawon shekarun da wannan tsawon lokacin amma kuma wa malaha min furuj ba wata kafa da zaka iya gani a sama daka duka wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wataala da kuma kudirar Allah akan komai shine wa huwa ala kulli shay'in qadir daka ya buwaya kudirar shi kuma ta tabbata akan komai subhanahu wataala ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير نعم الله مدعوكتين السركية بايا من هذا السمن guda bakwai da irin wannan سبع سماوات طباقا irin wannan tsarin na halitta da muka yi musu da kuma kasancewar babu wani aiba a jiki da za a iya gani ba mu bar saman hakan ba ba mu bar haka kawai kara zuba ba Allah ce wala qad zayyana as-samaa ad-dunya haqiqa mun kawata wannan saman ta duniya ana sama ta farko kenan mun yi mata ado mun yi mata ƙawa, mun yi mata kwalliya da me aka yi mata adam aka yi mata kawa Allah ya ce bi masabiha da waɗansu fitilu muka sa mata a jiki ka kalli sama lokacin da ta washe ana cikin taurari da wata kaga irin adam da Allah ya yi ma sama daga Allah ya ce min yi mata ado ne bi masabiha da waɗansu irin fitilu wanda za su haska maka daidai gwargwadon bukata da rana kuma aka sa fitila mai haske mai ƙarfi wanda ko min daki in ka shiga ka kulle haskenta yana iya shigowa ciki da daddare kuma lokacin hutu ne da nishadi aka sa maka fitila daidai gwargwado wanda za ta ishe ka kai kawo a gari idan ka shiga daki ka kulle ka samu duhu da za ka iya yin bacci sannan aka watsa taurari miliyoyi wanda babu iyaka sune adadin da har yanzu duniya ba a san adadin taurarin guda nawa bane daga Allah ya ce mun kawata saman duniya bi masabiha da fitulu irin waɗannan fitulun na Allah subhanahu wataala kowace fitila tana fitowa a daidai lokacin da ya kamata ta fito sannan kuma tana irin aikin da ya kamata ta yi tana al'ayyukan da ya kamata ta yi ga mutane kuma ado ce har ila yau ga sama sannan bayan su waɗannan fitulun da muka sanya su su zama ado ba wanda yake ganin wannan abin da sha'awar wannan abin sai wanda yake rayuwa a daji ko a sahara kana cikin sahara ba ka da wani hayaƙi a ciki babu hayaƙin motoci da mashina sama tana garai ba wani abu tsakaninka da sama shi yasa za ka gansu a kwakwance a rigingine a cikin sahara a daji suna kallon sama kawai suna jin daɗi suna kallon irin wannan awa da ado da Allah ya yi sama suna nishadi da ganin wannan adan da kawa da Allah ya yi sama daga idan kana so ka ga wannan adan da wannan kawar to ka nemi inda babu wani shamaki tsakaninka da sama ka kalli irin ado da tsari da Allah ya yi sama wani wurin ka ga rukunin taurari suna bada haske iri daya wani wurin kuma ka gansu an wawwatsa su kaman an an watsar da su a saman wannan a can wancan a can wani wurin kaga sun zagaye sun yi rawun wasu a gefen wasu haka za ka gansu wasu kaga suna kyalli suna ɗaucewa waɗansu kuma su gansu hasken kawai suke haskawa wasu su ɓace da rana su bayyana da daddare waɗansu su ɓace da daddare su bayyana da rana haka adan yake a sama daga gwargwadon ƙwarewarka a ilimin sararin samaniya gwargwadon irin yadda za ka rinka ganin sha'awar da kuma bayyanar wannan adan da Allah ya faɗa a nan da aka yace wala qad zayyanna samaa ad-dunya bi masabih haqiqa mun qawata sama ta duniya da waɗansu fitulu sannan waɗannan fitilun wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin muka sanya su su zama abin jifa ga shedanu wayanda suke zuwa su sato jin magana a wurin mala'iku kamar yadda Allah ya ce illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai shedanin da yaje sato jin magana a sama sai wani harshen wuta mabayyani ya biyo shi ya zo ya kone shi su ne waɗannan fitilin daga ciki akwai wanda aka ware su aikin su kenan makami ne wanda ake harbin shedanin aljanu da su shine waje annaha rutuman lishayatin Allah ya ce mun sanya su su zama abin jifa da za a rinka jifan shedanu da su kamar yadda shedanu suke cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada mu mun kasance a da a baya muna hawa junanmu mu wani akan wani mu je mu dinka jiyo maganar mala'iku a sama ta ɗaya, suka ce faman yastami' al amma kuma yanzu duk wanda ya je jin maganar yajid lahu shihaban rasada zai samu wani harshen wuta wani makami yana nan yana jiran shi yana zuwa za a harbo mai wannan makamin ya kone shi shi yasa suke cewa wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada ba san me yasa aka sa wannan tsaron bayan da babu wannan tsaron daga lokacin da za a fara saukar da wahayin alqur'ani aka sama sama wannan matakan tsaron wanda ba wanda ya isa ya kusanci sama balle ya ji wani abu daga wurin mala'iku suka ce ba mu sani ba wani sharri ne ake nufi da mutanen ƙasa ba a so mu jiyo mu zo mu ba su labari am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu yana nufin su da shiriya ne akwai wata shiriya da ake son su da shi shi yasa aka toshe sama aka hana shiga daga daga cikin ayyukan wannan taurarin shine waje annaha rujuman lishayatin kamar yadda al-imamu qatada ibn di'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yake cewa khuliqatil nujumu li salat an halicci taurari ne saboda abubuwa guda uku abu na farko yace zinatan lis-sama an halicce su ne don su zama ado ga sama sannan kuma yace na biyu wa alamatun yuhtada biha su zama alamomi da za a rinka gane hanya da su domin dukkan ilimin jirgin ruwa da tafiya a cikin ruwa ya dogara ne akan taurari domin a ruwa babu hanya babu kwana in ka je titi kaza kai kwana ka je ƙasa kaza kai kwana ka je gari kaza a'a ana amfani ne da taurari an san tauraro kaza hanyar guri kaza yake bayyana an san tauraro kaza ta bangaren hanya kaza yake bayyana da wannan suke bi kamar yadda Allah ya ce wa alamat wa bin najmihum yahtadu suna samun shiriyar hanya ne ta hanyar taurari su gane ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa ina ne bangare kaza ina ne bangare kaza da aka yace an halicci taurari saboda abubuwa guda uku ko dai su zama saboda jifan shedanu ko kuma ya zama ado ga sama ko kuma ya zama alamomi ne wanda za a rinka gane hanya da su idan mutane suna tafiya a cikin daji ko sahara ko kuma a cikin ruwa ba abin da zai taimaka musu wurin sanin hanya sai ta hanyar yin amfani da taurari da haka wayannan abubuwan guda uku su ne daga cikin manya-manyan hikimomi na halittar taurari da Allah subhanahu wataala yayi ya sanya su a sama Abin da zai amfane mu da shi shi ne fitilu ne Allah ya sa mana su a sama sannan kuma tsaro ne da Allah ya tsare mana sama da shi sannan kuma alamomi ne wanda za mu rinka yin amfani da su wurin gane hanyoyi a lokacin tafiya sai Allah ya ce wa a'tadina lahum azabat sa'ir sannan kuma mun tattalar musu suka kafirai ko kuma su shedanu din wayanda ake jifan su da wannan wutar bayan wannan jifar da ƙuna a nan duniya Allah ce a ranar alkiyama kuma mun yi musu tattali na wuta wadda take ta sa'id ita ce wuta mai ruruwa wadda ake rura ta tun daga lokacin da Allah ya halicce ta har zuwa ranar alkiyama tana cikin ruruwa Allah yana rura ta domin Allah ya ce uiddat lil kafirina an riga an tattare ta tuntuni ga kafirai tana nan ana rura ta ana hura ta har zuwa lokacin da za a shigar da ma'abotanta a cikin ta dan haka wuta ce wadda take ta sa'ir wuta ce wadda take rurariya wadda ake rura ta babu kakkautawa wadda makamacinta shine annasu wal hijara makamacinta shine mutane da kuma duwatsu shine idan an zuba mata za ta ƙara ruruwa daga wannan wutar wannan azabar Allah ya tattare ta ga irin waɗannan shedanin sawa'un shedanu ne na mutane ko kuma shedanu ne na aljanu domin Allah ya faɗa mana cewa akwai shayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura akwai shedanin mutane akwai kuma shedanin aljanu wanda suke majunan su wahayi akwai shedanin mutum da zai zo kokarin sai ya batar da kai sai ya kautar da kai ko sai ya ja ka zuwa ga saban Allah kamar yadda kuma akwai shedani na aljani wanda zai rinka ma wasu wasi na sako a cikin zuciya har ya kautar da kai daga hanyar Allah subhanahu wataala da haka waɗannan ayoyin gaba ɗaya dukka har yanzu suna tabbatar mana da girman Allah subhanahu wataala da ɗaukakar Allah da kuma ƙudirar Allah da cewa babu wani mai ƙudira kamar Allah subhanahu wataala babu wani mai girma da iko kamar Allah subhanahu wataala haka duka wannan gabar har yanzu tana tabbatar mana ne a bangaren hadafi manufa na farko daga cikin manufofin wannan sura shine tabbatar da girman Allah da kuma tabbatar da ƙudirar Allah subhanahu ta'ala akan komai muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana mu, ya yafe mana mu, ya kuma ba mu ikon tadabburi akan ni'imomin Allah da kuma ɗaukan darsa a ciki ya fahimtar da mu alqur'ani da kuma aiki da abin da alqur'ani yake dauke da shi wallahu alam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم انا نسالك الهدى